Bismillahi rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira masu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan hadisai masu albarka hadisan da muke bayanan su daga littafin riyadu salihin na imamun nawawi wanda ya mutu a shekara ta 676 idan ba manta ba a satin da ya wuce mun tsaya a ƙarshen babin kyawawan ɗabi'u yau kuma za mu tashi daga babin da yake bayani akan haƙuri da bi sannu a hankali qala rahimahullah babul hilmi wal anati wal rifq babin da yake bayani akan haƙuri da juriya da tafiya sannu a hankali da kuma tausasawa قال الله تعالى الله يناتشوا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين دما سورك فشي دما سيو متاني أبوا تبس الله ينا سما سكيوتتاوا وقال تعالى الله يناتشوا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين كدنغا ين أفوا كما كدنغا أمرني دكيكياوا sannan kuma ka kau da kai wa qala ta'ala Allah yana cewa wala tastawi Hassanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsanu fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun annahu waliyyun hamim kyakkyawan aiki baya daidai da mummunan aiki kayi yi ƙoƙari ka tunkuɗe da abin da ya fi saboda idan kai haka wanda tsakaninku akwai gaba to zai iya zamo maka masoyi na kusa وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم babu wanda yake iya dacewa da wannan sai mai hakuri babu wanda yake iya dacewa da wannan sai ma'abocin rabo mai girma wa ta'ala Allah yana cewa ولمن صبر وغفر إن ذلك min عزم umur. wanda kuma yi haƙuri kuma yi gafara tabbas wannan yana daga cikin abubuwan da ake himmatuwa zuwa gare su وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال an karbo daga abdullahi dan abbas allah yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس أنا صلى الله عليه وسلم يا بدأ أشج عبد القيس inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah alhilm wal ana a tare da kai akwai wasu ɗabi'u guda biyu da Allah yake son su haƙuri da juriya da kuma tafiya sannan a hankali rawahu muslim muslim ne ya rawaito وعن عائشة رضي الله عنها قالت أنكر بدك عائشة الله يرد إتتنا cewa. Ƙwala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. Manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa. Inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kulli. Allah yana da tausayi kuma yana son tausasawa akan kowanne al'amari. Muttafaqun alai. Bukhari da Muslim ne suka rawaito. Wa anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala an karɓo daga Aisha Allah ya ƙara da a gare ta tana cewa ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه نرى عائشة تكي تشوى صلى الله عليه وسلم ياتشي الله مي توسى ساواني كما ينا سن توسى ساوا كما ينا باير واتهنية توسي أبن دبايا باير واتهنية سناني رواه مسلم مسلم ني رويته وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga nana aisha Allah ya rera ita take cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce innar rifqa la yakunu fi shay'in illa zana ba inda tausayi yake kasancewa a cikin abu face sai ya kawata shi wala yun min shay'in illa shana ba taɓa cire shi daga cikin abu ya munana abu rawahu muslim muslim ne ya rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكر بودك أبو هريرة الله يرد الشينا تشوا بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه wani balaraban ƙauye ya yi fitsari a cikin masallaci sai mutane suka miƙe za su farmai فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه sai annabi sallallahu alaihi ya ce ku kyale shi وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين walam تبعثوا معسرين ku kyale shi ku ɗebi guga na ruwa kawai ku zuba a kan fitsarin ai an aiko ku ne ku sauƙaƙa ba aiko ku ku tsananta ba rawahu bukhari bukhari ne ya rawaito وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga shi anas allah ya yarda da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yassiru wala tu'assiru ku sauƙaƙa kada ku tsananta wa bashiru wala tunaffiru kuma ku yi bishara kada ku dinga kudar eh, da mutane mana kada ku dinga nisantar da mutane daga rahamar Allah yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru ku dinga sauƙaƙa kada ku dinga tsanantawa ku dinga yin bishara kada ku dinga faɗa abin da zai eh, gudar da mutane ya nisantar da su daga rahamar Allah muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito wa an jarir bin abdullah radiyallahu anhu qal an karɓo daga jarir albajali Allah ya yarda da shi yake cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زال الله su دامين الله gare shi ينا cewa man yuhramir rifqa yuhramil khaira kulla ah, duk wanda aka haramta masa tausayi to an haramta masa dukkan alkhairi rawahu muslim muslim ne ya rawaito وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني wani mutum ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam kai mun wasiya qala la taghdab sai ce kada kai fushi faraddada miraran qala la taghdab sai maimaita masa da yawa yace kada kai fushi rawahu al-bukhari bukhari ne ya rawaito وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنكر بودك شداد بن أوس دقى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya rubuta kyautatawa akan kowanne abu fa'iza qataltum fa ahsinul qitla idan za ku yi kisa to ku kyautata kisa wa idza dhabahtum fa ahsinul dhibha idan kuma za ku yi yanka to ku kyautata yanka wal yuhidda ahadukum shafrata wal yurih dhabihata dayan ku ya wasa wukarsa dan ya hutashe da abin yankansa rawahu muslim muslim ne ya rawaito وعن عائشة رضي anha عنها an karɓo daga nana aisha allah yarda da ita tana cewa ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما ba taɓa neman zaɓi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin abubuwa guda biyu ba face sai ya zaɓi wanda ya fi sauƙi in dai ba zunubi ba ne fa in kana isman kana abadan nasi min idan ya zama zinubi to ya fi kowa ne santa shi wa man taƙama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama le nafsihi fi shay'in ƙat illa an tuntaha ka hurmatullahi fayan taƙimu lillahi ta'ala kuma na sallallahu alaihi wa sallam bai taɓa ɗaukar fansa saboda an mai wani abu na karan kansa ba sai dai an keta alfarma allah sai ya yi ukuba saboda wannan muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito Wani ابن Mas'udin رضي anhu عنه an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya yarda da shi yana cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo tsira da min cewa Allah su tabbata a gare shi ya ce ala ukhbirukum biman yuh biman yuharramu ala an-nar bana ba ku labarin wanda wuta ta haramta kan shi ba aw biman tuharramu alaihi an-nar تحرم على كل قريب هين لين سهل ta haramta ga dukkan mutumin da yake makusanci mai sauƙi mai taushi wanda baya tsanantawa rawahu tirmidhi wa qala hadithun Hassan. tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau babul afwi wal babul afwi i'radi 'anil jahilin babin da yake bayani akan afuwa da kuma kau da kai daga jahilai قال الله تعالى الله ينشوا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين كي أفوا كما كي كي أمرني دكيكيا كودا كي دك جاهلي وقال تعالى الله ينشوا فاصفح الصفح الجميل كي رنقمي رنقمي ميكيو وقال تعالى الله ينشوا وليعفوا وليصفحوا ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum kuma su afuwa su yi rangwame ba kwa san Allah ya gafarta muku ne wa qala ta'ala Allah yana cewa wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin da masu afuwa ga mutane kuma tabbas Allah yana son masu kyautatawa wa qala ta'ala Allah yana cewa wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi umur kuma wanda ya yi haƙuri ya gafara to tabbas wanda yana daga cikin abubuwan da ake himmatu wa zuwa gare su wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma ayoyin da suka zo a wannan baban suna da yawa kuma sanannu ne wa aisha radiyallahu anha annaha qalat lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam hal ata alayka yawmun kana ashadd min yaumi uhud ana aisha Allah radiyallahu anha ta tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam shin akwai wata rana da ta taɓa wuce maka wacce ta fi ranar uhud tsanani gare ka qala laqad laqitu min qaumiki wa kana ashadda ma laqituhu minhum yawm al-aqaba yace ka na fi haɗu da musibu kala-kala daga mutanenki amma mafi tsananin abin da na haɗu da shi shine abin da ya faru da ni ranar aqaba إذ arattu nafsi alabni ابن عبد ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي falam astafiq ila wa ana bi yake cewa lokacin da na bujiro da kaina akan ɗan ɗan abdulyalil amma bai an shida awata ba sai na tafi yana cikin baƙin ciki ban farka ba sai a wani guri da ake ce mai karnu tsalib فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فيها فنظرت فإذا فيها جبريل صلى الله عليه وسلم فناداني yake cewa sai na ɗaga kaina sai ga wani girgije ya yi min inuwa ina kallo sai na ga mala'ika jibrilu tsira da min su tabbata a gare shi a cikin wannan girgijen sai ya kira ni فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد سيكي cewa tabbas Allah ta'ala ya ji maganar mutanen ka da suka yi maka tabbas Allah maɗaukakin sarki ya ji maganar mutanenka da suka yi maka da kuma abin da suka mayar maka kashin Allah madaukakin sarki ya aiko maka da mala'ikan duwatsu don ka umarce shi da abin da kake so ثم قال يا محمد فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت in shi ita atbaktu alaihimul yake cewa sai mala'ikan duwatsu ya kira shi ya masa sallama sannan ya ce masa ya kai muhammad tabbas allah ya ji maganar mutanenka da suka gaya maka kuma ni ne mala'ikan duwatsu da haka allah ya yi ne don ka umarce ni da abin da ka ga ya fi dacewa in kana so zan iya rikito musu da manyan duwatsun makka guda biyu a kansu faƙala nabiyu sallallahu alaihi wasallama bal arzu an yi khirji allahu min aslabihin man ya abudu allaha wahdahu la yi shiriku bihi shai'a sai ke cewa a'a ba za a yi haka ba ina fatan allah ya fitar daga ƙasansu waɗanda za su bauta wa allah ba su yi shirka da shi ba mutafaƙun alai kawari da musulmi su karawaitu وعنها رضي الله عنها قالت أنكر أودك إتا عائشة ألا يقارى متردتنا شوا ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده manzala tsira da aminci Allah su a gare shi bai taɓa dukan wani abu da hannunsa ba wala ra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah bai taɓa dukan mace ba bai taɓa dukan wani bara mai masa hidima ba sai dai ya yi yaƙi saboda Allah a nan ne zai iya duka da takobinsa ko da wani abu وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم ta'ala تعالى فينتقم لله kuma ba taɓa cin mutuncinsa ya rama ba sai dai idan an keta alfarma Allah sai ya ɗauki fansa saboda haka رواه مسلم مسلم ني ya وعن أنس رضي الله عنه قال أن كان ودق أنس الله يرد شينا كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة الجذبة yake cewa na kasance ina tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ya sanya wani bargo wanda aka yi shi a najiran wanda gefensa yake da kaushi kawai sai wani balaraban ƙauye ya zo ya ja wannan bargon da ƙarfi yake cewa sai na kalli kafaɗa annabi sallallahu alaihi wasallam na ga har yi shaida da wannan gefen bargon ثم قال يا محمد مر لي من مال الله fa عندك فالتفت إليه lahu ثم أمر له ya ce sai na waiga sai yake cewa sai yace ya kai Muhammad sa a bani mana daga cikin dukiya Allah wacce take a wajenka Anas yake cewa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya waiga zuwa gare shi yayi dariya sannan ya umarni a bashi kyauta muttafaqun alaihi da muslim ne suka rawaito wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qal an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya yarda da shi yana cewa ka anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yahki nabiyyan min al-anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa admahu abdullahi dan mas'ud yake cewa kamar ni ina kallo izuwa ga annabi sallallahu alaihi yana hakaito labarin wani annabi daga cikin annabawan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare su wanda mutanensa suka dake shi har jini ya fito wa huwa yamsahu an wajihi wa yaqul اللهم اغفر fa فإنهم لا يعلمون yana shara jinin da yake fuskarsa yana cewa Allah ka gafarta wa mutane na saboda ba su sani ba متفق عليه البخاري da muslim ne suka وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن كربو دقى أبو هريرة دقى النبي صلى الله عليه وسلم يناتشيوا ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب bai zama mai karfi ba gwanin kokawa cikakken mai karfi shine wanda yake mallake kansa yayin fushi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito babu ihtimalil adha babin da yake bayani akan daura cutarwa قال الله تعالى الله ينشوا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين da waɗanda suke riƙe fushi da waɗanda suke yi wa mutane afuwa tabbas Allah yana son masu kyautatawa wa qala ta'ala Allah yana cewa ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم umur. wanda kuma yayi haƙuri ya gafara tabbas wanda yana daga cikin abubuwa da ake himmantuwa zuwa gare su al الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله akwai hadisai waɗanda suke da alaƙa da wannan babun amma ba za mu kawo su ba saboda sun gabata a babukan da suka gabata وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أن كربو دقى أبو هريرة الله يقارى مسير دايكي wani mutum ya ce ya manzan Allah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni ina da wasu makusanta ina sadar musu da zumunci amma su suna yanke min wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilai ina kyautata musu su kuma suna muna min wa ahlumu anhum wa yajhaluna alai ina haƙuri da su amma kuma suna yi mun wauta faƙal la'in kunta kama ƙult faka annama tusiffuhumul mal Ramsu Salam mai ke cewa in dai har sun kasance kamar yadda ka faɗa to kamar kana ciyar da su toka ne wacce take mai zafi mana kai baka da zunubi a wajen Allah saboda haka ladan ka yana nan ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك كما الله بزي غوشي باينا تيمكون كمتقر كان كان هكا رواه مسلم مسلم ني رويته باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع walintisari lidini Allah ta'ala. Babin da yake bayani akan yin fushi idan aka keta alfarma Allah da kuma ƙoƙarin taimakawa addinin Allah ga waɗanda suke ƙoƙarin taɓa shi. قال الله تعالى الله wa ومن يعظم حرمات الله فهو khairun lahu inda Rabbi. duk mutumin da yake girmama iyakokin Allah to wannan shine yafi alkhairi a gare shi a wajen ubangijinsa وقال ta'ala. Allah yana cewa in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kuka taimaki Allah Allah zai taimake ku kuma zai tabbatar da dugaduganku Wa fil babu hadisu Aisha ta sabibi fi babu Kuma a cikin wannan baban akwai hadisin Aisha, wanda ya gabata a babun afwa wanda take shawana wa sallallahu alaihi wa sallam, duk sannan aka keta alfarma, Allah to yana ɗaukar fansa. Waɗan abi Mas'udin ƙuqbatabini Amrin Badariya radiyallahu anhu ƙal. An karɓo daga abu Mas'ud Albadari Allah iya yarda da shi yana cewa. Ja a rajulun ila الله صلى الله عليه وسلم فقال wani mutum ya zo wajen Manza, Allah tsira da aminci, Allah su tabbata a gaishe sai ya ce In ni la ata'akhkharu an salati subhi min ajili, fulanin min mayu, yutilu bina wallahi nakan ki zuwa sallar asuba da wuri saboda wane yana tsawaita mana فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ يتي بان تبا غنا النبي صلى الله عليه وسلم ياي فشي إرم فشين دي أرانر با فقال يا أيها الناس inna minkum munaffirin ya ce ya ku mutane a cikinku akwai masu nesanta mutane daga ibada fa ayyukun amman nasa falyujiz duk wanda ya yi wa mutane limanci to ya takaita فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة saboda a tare da shi akwai babba akwai yaro akwai mai bukata muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن كربو دقا عائشة الله يرد تنا cewa قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga tafiya ni kuma a lokacin na toshe na sitirce wata ita gata da wani ɗan labule da nake da shi wannan a jikinsa akwai hotuna kamar na mutum mutumi haka ma ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hataka annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin sa sai ya ke tashi. وتلون وجهه وقال سنن فسكسة تشنزا يا عائشة يا كي عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله waɗanda suka fi kowa tsananin azaba a wajen Allah ranar alkiyama sune waɗanda suke kwaikwayon halittar Allah muttafaqun alai Bukhari da Muslim ne suka rawaito wa anha radiyallahu anha Anna أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية allati سرقت an karɓo daga nana aisha cewa lokacin da makhzumiya ta yi sata ana ƙoƙarin yanke mata hannu sai abin ya damu ƙuraishawa faƙalu man yukallimu fiha rasulallahi sallallahu alaihi wasallam waye zai yi wa annabi magana tun daga abin da ya faru faƙalu من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد hibbu رسول الله صلى الله عليه وسلم fakallamahu usama sai suka ce a ba wanda zai iya wannan aikin sai usama ɗan zaidu masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam sai usama yi wa annabi magana fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace atashfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala yanzu a cikin haddi daga cikin haddojin Allah zaka nemi ceto thumma qama fakhtatab sai annabi ya tashi ya hudu ba thumma qal sannan ya ce innama ahlaka alladhina min qablikum annahum kanu idha saraqa fihim ash-sharif taraku abin da ya halakar da waɗanda suka zo gabaninku shine idan mutum babba yayi yi sata sai su bashi وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد إذا كمر رونا يساتا سيس أمي دهدي وأيم الله na rantse da Allah لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها والله إن فاطمة يا محمد ذاتي ساتا دانا ينكي هننتا متفق عليه بخاري ده مسلم نسك رويته وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده أنس بن مالك يكي تشوى النبي صلى الله عليه وسلم يا غوت ما جنا القبلة sai bai ji daɗi ba haka gane a fuskarsa sai ta tashi goge da hannunsa. faqal inna ahadakum idha qama fi salatihi fa innahu yunaji rabba wa inna rabbahu bainahu wa bainal qibla fala yabzuqanna ahadukum qibala alqibla walakin an yasarihi aw تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا annabi sallallahu yake cewa idan ɗayan ku ya miƙe yana sallah to yana ganawa da ubangijinsa ne kuma ubangijinsa yana tsakaninsa da tsakanin alkibla saboda haka kada ya yi tofi a ta fuska alkibla sai dai ya tofar da yawa bangaren hagunsa ko ƙarƙashin digadiginsa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗauki wani bangare na eh, mayafinsa ya tofa majina a ciki sannan ya ɗauki ɗaya bangaren ya ɗora a kai eh, yake cewa ko mutum ya haka mana ko ya tofa a bangaren hagu ko ƙarƙashin digadiginsa ko kuma ya tofar a cikin mayafinsa قال رحمه الله والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدمه هو فيما إذا كان في غير المسجد فأما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه yake cewa umarnin da aka yi na yin tofar da majina a ɓangaren hagu ko ƙarƙashin digadigi wannan idan ba a masallaci ba ne amma a masallaci ne to kawai mutum a cikin tufarsa zai tofa ba zai tofar a cikin masallacin mutane ba babu amri wulatil umuri bin rifki bi ra'ayahum wa nasihatihim wa shafaƙati alaihim. wa والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم باب da yake bayani akan umartar majubinta al'amuran mutane da su dinga tausasawa na ƙasa da su da talakawansu su dinga yi musu nasiha kuma da bayani akan cewa haramun ne su yi alkus ko su tsanantawa mutane ko kuma su bar abin da yake maslaha ne ga mutane قال الله تعالى Allah yana واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين cikin وقال تعالى Allah yana إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم la'allakum تذكرون Allah yana umarni da adalci da kyautatawa da bawa makusanta yana hani game da alfasha da mummunan aiki da kuma zalunci Allah yana muku wa'azi domin ku zama cewa kun wasu وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن كربودك عبد الله أن عمر الله يردد الشيانة شوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم أنزع الله سيرا دامين شاء الله استبتع قريش ينا شوا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كودكم كما سكيو نيكما زاعة تنبيكو أكام عبندكو كيكيو الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومس'ulun an ra'iyyati shugaba mai kiwo ne kuma za a tambaye shi akan talakawansa da yake kiwo mutum mai kiwo ne a cikin gidansa kuma za a tambaye shi game da yaransa da matansa mace mai kiwo ce a cikin gidan mijinta kuma za a tambaye ta akan waɗanda suke ƙarƙashinta uh, bara mai aikin gida mai kiwo ne kuma za a tambaye shi game da dukiyar shugabansa uh, saboda haka dukkan ku masu kiwo ne kuma za a tambaye ku game da abin da kuke kiwo muttafaqun alai bari da muslim ne suka rawaito wa an abi معقل بن bin رضي radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم an karbo daga makil dan yasari yake cewa na ji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allah aljanna babu wani bawa da Allah zai bashi wani kiwo ranar da zai mutu ya zama yayi algus game da wannan kiwon face Allah ya haramta masa shiga aljanna muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito wa fi riwayatin falam yahutha bi nushihi lam yajid ra'ihat aljanna a wata ruwayar in dai bai yi musu nasiha ba to ba zai ji kanshin aljanna ba wa riwayatin li muslim ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا, يجد ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل, لم يدخل معهم الجنة باب واني شوغبا وان دزي جبنش أمر المسلمي سنن بيي قوكري با بيي مسو نسيها با to tabbas sai ya zama cewa با وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا عائشة الله يرد ita take cewa naji manzo Allah tsira da aminci Allah yana faɗa a cikin wannan ɗakin nawa اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به يا الله duk wanda ya jibinci wani abu na al'amarin al'umma ta ya tsananta musu Allah ka tsananta masa ya Allah dukkan wanda ya ji kunci wani al'amari na al'umma ta ya sauƙaƙa musu Allah ka sauƙaƙa masa rawahu muslim muslim ne ya rawaito wa an abi hurairah radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga abu hurairah Allah ya yarda da shi manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi wa innahu la nabiyya ba'di وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون annabi sallallahu alaihi ya yake cewa mutanen banu isra'ila sun kasance annabawa ne suke shugabantarsu duk lokacin da wani annabi ya mutu sai a kawo wani annabin ya maye gurbinsa amma ni fa ba wani annabi a bayana kuma bayana za a samu halifofi halifofin nan kuma za su yawaita qalu fama ta'muruna sai sahabbai suka ce da me kake umartan mu qala awfu bi bai'ati al-awwal thumma a'tuhum haqqahum was'alu Allah alladhi lakum fa inna Allah sa'iluhum amma istara'ahum annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin da nake umartar ku da shi shine ku cika mubayar da kuka yi wa na farko mana idan aka samu halifa sama da ɗaya a lokaci guda to wanda aka fara yi wa mubaya'a shine shugabancinsa ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku ba su haƙƙinsu haƙƙoƙinku kuma da suke kansu to ku roƙi Allah kar ku tsananta ku ce dole sai kun anshi haƙƙinku saboda fitina za ta iya faruwa kuma in ma ba su ba ku ba Allah zai tambaye su akan haka ranar alkiyama muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito wa an a'idh bin amr radiyallahu anhu annahu dakhala ala ubaidillah bin ziyad fa qala ay bunay إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم an karɓo daga ayat ɗan amri yake cewa ya shiga wajen ubaidillahi bin ziyad sai yake ce masa ya kai ɗana na ji manzo allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yana cewa mafi sharrin shugabanni su ne masu tsanani waɗanda ba sa jin tausayin na ƙasa da su saboda haka a hirɗinka ka kasance daga cikinsu متفق عليه البخاري ده مسلم ليس كرويته وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو مريم الأزدي يكيتشي da mu'awiya na ji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa من والله من ولاه الله شيئا من امور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامه فجعل معاويه رجلا على حوائج الناس na ji manzo سيرا tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa dukkan wanda Allah ya sanya shi ya sai ya kange daga bukatarsu da kuma talaucinsu mana baya sauraron matsalolin da suke damunsu to shi ma Allah zai kange shi daga bukatarsa da kuma eh, talaucinsa ranar alkiyama mana Allah ba zai yi masa abin da yake so ba ranar alkiyama wannan ya sa mu'awiyar da ya ji wannan hadisin sai ya sanya wani mutum ya dinga saurarar bukatun mutane yana isar masa rawahu abu dawud wa tirmidhi abu dawud da tirmidhi ne suka rawaito masu sauraron mu saboda ƙurewar lokaci za mu dakata a nan insha allahu ta'ala za mu ɗora a darasi na gaba kafin wani lokacin da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu